وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت تستغفر لأبويك وهما مشركان فقال أليس قد استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم wannan hadisi an karbo shi ne daga Ali ibn Abi Talib Allah ya kare da a gare shi Ali bin Abi Talib baya bukatan a sanarwa al'ummar musulmi cewa wane ne shi Ali bin Abi Talib ce sami'tu rajulan yastaghfiru li abawayhi naji wani mutum yana nema wa iyayensa gafara abawayhi iyayensa guda biyu baba da kuma baba wa huma mushrikani alhali ko su biyun nan mushrikai ne fa qultu sai nace da shi تستغفر لأبويك وهما مشركان yanzu ka ro ka rinka nema wa iyayenka gafara alhali ko su mushrikai ne ta yaya za ka yi musu istighfari ta yaya za ka roƙa musu gafara halin kasancewarsu ko sun mutu suna shirka qala sai wannan mutum ya mayar da martani yace alaysa qad istaghfara ibrahimu li abihi wa huwa mushrik shin annabi ibrahim bai riga wato ainihin ya nema wa mahaifinsa gafara ba alhali kuma mahaifin nan na mushrik ya yi haka ko bai ba yana mayar da martani ga wakilan ga Ali bin Abi Talib ai ba ni ne da fara ba ko wanda suke cikin manyan annabawa ya roƙa mahaifinsa gafara to dan ni kuma nayi kenan nayi koyi da yanzu wannan bawan Allah da yake tawai da wani martani kaga anan gurin ya ya iya zantowa kamar dalili bisa ga cewa ashe wato shar'u man qablana shar'u lana shar'u man qablana shar'un lana idza lam ya'ti fi shar'ina ma yukhalifu ma'anar kenan shari'a wanda suka rigace mu za yi zuwa shari'a mu ce dan kaga dai ba da sirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kafa hujja bai ya ce annabi Ibrahim ya riga ni bai kafa hujjar cewa na ji annabi ya ce ya roƙa musu gafara ko ne ke wannan masala dai mun sha yin magana akan ta ko shar'u man qablana da maganganun malamai da ke kanta kala Ali bin Abi Talib yace fa zakartu zalika lin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam sai na ambata ka ga annabi cewa ga wani mutum yana rokawa iyayensa gafara nayi masa inkari shi kuma ya kafa ma hujja da kaza fa nazalat sai wannan aya ta sauka ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen ma kana lin nabiyyi bi ma'ana mastaqama wa ma sahha wa ma yanbaghi lin nabiyyi bai dace ba bai ingantu ba ga annabi sallallahu alaihi wasallama wallazina amanu da waɗanda suka yi imani da shi an yastaghfiru lil mushrikin su ce za su rinka nema wa mushrikai gafara walau kanu uli qurba ko da su mushrikan sun kasance uli qurba ba abuta kusanci ga shi annabi ko ga su mumune min ba'di ma tabayyana lahum bayan ya riga ya bayyana gare su a fili tangararan annahum cewa su mushrikan nan ashabul jahim maabuta wuta ne sakamakon nassi na alqur'ani da ya nuna haka kana كان استغفار ابراهيم لابيه an wato istighfarin da annabi Ibrahim yayi wa mahaifinsa bai kasance ba fa illa an mau'idatin face sai wani wa'adi wani alkawali kaga mau'id dai ta kawo ta aka ce mau'idatin face sai a bisa ga wani alkawali wa'adaha iyahu da ya masa cewa zan maka a sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana wato zan roƙa ma ubangiji na innahu kana bi hafiya wadan suka ce a can da ya addu'a na cewa rabbana ghafirli rabbana ghafirli rabbana ghafirli wa walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab almuhim da ya yi masa alkawarin zai roƙa masa zai yi masa istighfari to sai istighfarin dan cika wannan alkawali da yawa mahaifinsa na cewa ai wannan istighfari da annabi Ibrahim yayi yayi ne bisa ga alkawali da yayi da ya yanke cewa zai roƙa wa mahaifinsa gafara zuwa wani lokaci falamma tabayyana lahu yayin da ya bayyana ga annabi Ibrahim a fili annahu cewa shi mahaifin nan nasa fa aduwwul lillahi maƙiyin Allah ne tabarra'a minhu sai ya barranta daga gare shi ma'ana sai dai ne istighfari inna ibrahima la awwahun halim lalle annabi ibrahim awwahun ne ma'ana mai yawan komawa ne zuwa ga ubangijinsa halimun sannan mai daukan juriya ne wajen biyar Allah ta'ala yanzu annabi me zamu fahimta abinda zamu fahimta istighfarin da annabi ibrahim yayi zuwa wani lokaci ne amma da ya gane mahaifinsa cewa maki Allah ne sai ya daina wannan istighfarin to kenan mu ma idan har ya bayyana gare mu fili cewa iyaye ko ƴan uwa ko dangi ko makusanta sun zanto makiyan Allah a sarari kuma sun mutu bisa ga Imam Tirmidhi wa hasanahu kuma ya ce hadisi ne hasan wani ne ce hadisi hasan a Tirmidhi li anna dhamir yaudu ila akhari mazkur ko da ke wannan ba shi bane ko dan Allah madaukakin sarki yana cewa menene eh, cikin kisar annabi Ibrahim alaihi salam fa amana da hulut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal aziz hakim fa amana da hulut sai annabi lut ya yi imani da shi ya yi imani da wa da annabi da annabi annabi lut ya yi imani da annabi Ibrahim wa qala inni muhajirun ila rabbi kuma sai ya ce lalle ne zan hijira zuwa ga ubangiji na wane ne ya faɗa haka Ibrahim din ko Lutu idan an ja'a bamiri wuri ila karbil mazkur anan gurin wani suna ne yake kusa sunan ibrahim ko sunan lut sunan lut fa amana lahu lut wa qala yani wa qala lut inni muhajirun ila rabbi ko wa qala ibrahim inni muhajirun wannan ne faɗa ka cikin annabi ibrahim da ya hijira ko wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim shine sai Allah ya ce wa habna lahu إسحاق ووهبنا له لمن للوط لإبراهيم لإبراهيم إسحاق ويقول kenan zamiri ba wai koyo ta bane ba za ka ce da ila karbil mazkur kada ta ati karina wa tamna'u min hadhihi alqaida ina fata mun fahimta to shine sai wato imam an-nasa'i da kuma tirmidhi suka ruwaito wa hasanahu shi tirmidhi yake hadisi ne hasan والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا تستهيه الشهر وابن جرير هكا ابن جرير يمتون هنا حديثي والحاكم ده امام الحاكم النيسابوري ابو عبد الله واحمد ده امام احمد بن حنبل امام اهل السنه والجماعه والسياق له جيرن da ke cikin nan ma nasa ne shiwa shi imam ahmad wa isnaduhu hasanun imam nasir da albani ya ce isnadin sassa hasan ne wakalar qala al-hakim sahihul isnadi amma hakim shi yayi hukunci ya ce a'a hadisin ya tsara martaban Hassan ya kai sahihul isnadi wa wafaqa az-zahabi kuma zahabi yayi tarayya da su akai a take dai bukata ta biya hadisi ya inganta saura da mai kultu Sheikh Nasiruddin Al-Albani yace wa hadha al-istighfar wannan istighfari da annabi Ibrahim ya yi wa mahaifinsa inna ma huwa ma hakahu Allah ta'ala fi awakhir surati Ibrahim shine abinda Allah ya hikaito mana karshen surati Ibrahim anhu wato ya hikaito a kisar Ibrahim dan annabi Ibrahim yana cewa rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab وقد ذكر المفسرون wato anan yana cewa rabbana ghfirli ya ubangijin mu kai mun gafara wa liwalidayya da kuma iyayena guda biyu walil mu'minina da kuma mummunai yau mai kumul hisab a ranar da hisabi zai tsaya da kafansa ranar da za a yi kirdigan ayyukan mutane wa qad zakara al mufassiruna anna hadha ad-du'a minhu kana ba'da wafati abihi malaman tafsiri suka ce wannan istighfari da annabi ibrahim ya rinka wa mahaifinsa yayi ne bayan mahaifin nasa ya rasu wa ba da hijratihi ila makkata kuma yayi ne bayan hijirarsa zuwa makka kai ya hada bi zalika siyaqul ayati allati waradat fi akhiriha al ayatul mazkura san ba wannan magana ne dan wannan aya da aka kawo fadin wannan magana shine zai sa ayar ta saje ta dace da ayoyin da suka gabace ta menene ayoyin da suka gabace da suke cewa wa iz qala ibrahim rabbi ja'al hadha al balada aminan wajnubni wa baniya an na'budu al asnam wannan ne sai hadha al balada wani gari kenan makka wajnubni wa baniya an na'budu al asnam rabbi innahunna adlalna kaseeran min an-nas فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ina ne wadin gari zai makka dai inda baitikal muharram nasike rabbana li yuqimu as-salata faj'al afidatan min an-nas tahwi ilayhim وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب yanzu wannan ya nuna kenan waɗannan addu'o'i duk lokaci guda yi kuma yayi wannan addu'o'i ne a makka a makka kuwa bayan yayi hijira daga garinsa bai kuma yayi hijira daga garinsa ba sai ba mahaifinsa ya mutu wannan ya nuna ya rinka yin istighfari ga mahaifinsa har bayan mutuwar mahaifinsa kun fahimta da kyau to amma menene ta bayyana lahu ma'ana kenan wannan ya nuna kamar bai san halin da mahaifinsa ke ya mutu ba yana kyauta da san kila ko ya shiri ko bai shiri ba ko kuma a'a ba a hana shi istighfari ba menene amma dai Allah ya falan ta bayyana lahu to shine malam Nasir da bani ke ce mana wannan fa istighfarin yayi shi ne fa ba'da wafati bihi bayan rasuwar mahaifinsa wa ba'da hijratihi ila makkata da bayan hijirarsa zuwa ga makka kai yi hada bi zalika siyaqul ayat domin jerin ayoyin ya bada shaida kan haka wani ayoyi allati waradat ayoyin da suka gan waradat bi akhiriha al ayatul mazkura wanda wannan ayata da muka ambata ta zo a karshen su ala zalika to bisa ga wannan abu da muka gina baya yan bagi an ya kuna tabayyinul mazkur fi ayatul istighfar lalle ya kamata tabiyin din da aka ce wato min ba da ma ta bayyana lahum nan ya kamata wannan tabiyini wato bayyana a gare ka cewa wanda wanda ba za ka wa istighfarin nan ba ya mutu na makin Allah wannan bayyanan ya kamata inna ma kana ba da wafati abihi aizahu ma'ana annabi Ibrahim bai fahimta ka ba sai bayan mutuwar mahaifin nasa wa kana zalika bi ila billahi ta'ala iyau. wato tabayyinin da da muke nufi tabayyinin falamma tabayyana lahu annahu azabul lillahi yaushe ne ya bayyana cewa lalle mahaifinsa maki Allah ne yaushe ne bayyana ga annabi Ibrahim haka ya bayyana ne bayan mutuwar mahaifin nasa to ta yaya yayi ya gane shine malai yace wa kana zalika bi ilamillahi ta'ala iyyahu Allah ne ya sanar da shi cewa mahaifin nan naka fa ba wani kyakkyawan zato kar ka dauka cewa ko akan jahilci yake akan bin da yake ai ka riga ka isar masa da hujja hujja ta ishe da haka lalle maki Allah ne da haka tunda maki Allah ne magana fari ta kad وقد ibn abi hatim bi sanadin صحيح kama qala السيوطي haka ibn abi hatim ya fito da ya kawo ya rawaito hadisi da sanadi sahihi kamar yadda imam suyuti ya faɗa fil fatawi cikin littafin alhawi fil fatawi wai fatawi ne ko alfatawa alfatawa jami'i na mai kenan fatwa ko fatiya ko futiya kamar yadda su ne faɗa fil fatawi an ibn abbas qala an karbo daga abdullahi dan abbas ya ce ma zala ibrahim yastajiru li abihi annabi ibrahim bai gushe ba yana mai nema wa mahaifinsa gafara hatta mata har sai da mahaifin nan nasa ya cika falamma mata yayin da mahaifinsa ya mutu bayyana lahu sai ya bayyana ga annabi ibrahim annahu cewa shi mahaifin nan nasa fa aduwullahi makiyin allah ne falam yastaghfir lahu to daga baya ya sake masa istighfari to wannan magana ta abdullahi dan abbas tunda an ce da sanadi sahihi kuma na sun jira albani ya yi tulu kenan ya goyi bayan sanadin dan in ba haka bane ba kun san al'ada kun san tabi'ar sa baya kawo abi to kawai ya shiru kyale in bai yarda da shi ba to magana Abdullahi dan Abbas ma'ana tana nuna annabi Ibrahim ya yi sai istighfarin har bayan ta ko har sai daga bayan ne sannan ya gane wato dan ya karfafa mana cikin magana ta malamin sai kuma ka ce magana Abdullahi dan Abbas ai maganar sahabi ne hal qaulu sahabi hujja maganar sahabi hujja ne daga cikin hujjojin shari'a musulunci hujja ce mala idris maganar sahabi ba hujja ba ce ba kuma ka iya cewa hujja ce hujja idan ya faɗi abin da ijtihadi baya shiga ciki to sai a ce lalle annabi ne sanar da dan in ba ta hanyar wahayi ba yanzu in ba ta hanyar wahayi ba ai ba zai iya gane abin da ya faru a lokacin annabi Ibrahim ba tunda ba lokaci sai suka ne to yana daga cikin ɗabi'ar sahabbai kuwa sun ɗabi'antu sun ladabtu da faɗin Allah ta'ala wala taqfu ma laysa laka ilmun inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana lalle bai lokacin idan annabi Ibrahim ba lalle ya zanto yana da wani ilimi ilimin nan daga zai samu daga wajen annabi to ko da bai ce annabi ya ce ba in dai sahabi ya kawo abin da ba ijtihadi ke tabbatar da shi ba sai ruwaya to sai ka ɗauka cewa annabi ne ya faɗa masa illa iyaka tabbas yake da shi an san shi ba zai wa annabi kariya ba da haka kawai sai ji sai ya faɗi hukuncin kamar daga bakin sai akwai dai wuraren da maganganun sahabi ke zama hujja ko kamar da imam ya kawo imam al-iraqi cikin alfiyar sa qaulus sahabi min sunnati aw nahaw umirna hukmuhu ar-raf'u walau ba'da an-nabi qalahu bi ala sahihi wa huwa قول الأكثر وقوله كنا نرى إن كان ما أصل النبي من قبيل ما رفع hatta zuwa farki ma'ana kuma mummunan sahabi zai faɗa ko da bai ce annabi ya ce ba ana ɗaukar su a matsayin hukuncin annabi ya ce to dan haka sai ka sanya wannan magana ta Abdullahi dan Abbas cikin irin waɗannan batutuwa wanda ake ɗaukar su kamar annabi na ya faɗa ga kuma sanadi ya inganta zuwa gare shi وغفر لي أبي إنه كان من min كوامي dallin cewa me to menene ad-dallala wannan yake cewa wai annabi ibrahim ya ce wa ghfir li abi ya ubangiji kai gafara ga mahaifina innahu kana min ad-dallin lalle ya kasance cikin halakakku to me ya ad anan abokin tambaya sai ita maka ai ad anan gurin yana nufin na jahilci ne ba abdalal na kaucewa hanyar gaskiya da gangan ba a'a ya kaucewa gaskiya don ya jahilce ta da yan uwan annabi yusuf suka ce qalu tallahi innaka lafi dalalikal qadim suna nufin wannan mahaifin nasu gashiri ne ko wannan kakan nasu gashiri ne bayan ko annabi ne cikin annabawan Allah suka ce tallahi ba har rantsuwa suka yi ba makulan rantsuwa tallahi kenan ba ka da rantsuwar da tafi ta tallahi innaka lafi dalalikal qadim da suke da nufi da dalala nan gurin a nan gurin ad-dalal a nan gurin adamu ma'arifati haqiqati ma kana alaihi al-amr min sha'ani yusuf alaihi salam suna ganin bai san halin da yake cikin amma ba suna nufin dalal na kaucewa hanyar gaskiya ba Allah mai jidika timan fa'awa wa jaraka shi magana da aka yi cewa malam raddi ya kai ko Allah ji kansa da gafara cewa ya ce annabi kaza kaza ne kaza Allah ce wa wajaraka dallan fahada me yake nufi da abdala a nan gurin wanda ya kaucewa hanyar gaskiya yana sani ko kuma a'a wanda bai san wani abu ba har sai da ubangiji ya sanar da shi annabi na sanar abu da kansa ko sai Allah ya sanar da shi Allah yake cewa wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala iman ma kunta tadri mal kitabu wala iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kenan wa wajadaka dhallan ay wa wajadaka la ta'lamu shari'ata wa wajadaka la ta'lamu al-ahkama fa hadaka ila ma'rifati al-ahkam bi wahyi alladhi anzala ilayka bi wasitati jibril alayhi salam intaha intaha to can ma dalal din sai ka dauke ta haka ba da yace innahu kana min ad-dallin ka iya bashi wannan wajen قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع imam nawawi ya faɗa a cikin littafin al-majmu' sharh al-muhazzab yace as-salatu kafiri wa du'a lahu bil maghfirati haram yin sallah da kafiri koyi masa addu'a wannan haramun ne bi nassil qur'ani wal ijma'i da nassin al-qur'ani da kuma malamai mun san shi wata aya da ya hana sallah ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا بشير درس بايبا ولا تقم على قبره sai kawo jumla ta ta'alil yace me innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun hadhihi jumla ta'liliya dan haka ne ma kanat alhamzatu mabdu'a maksura alhamza din zanto maksura saboda jumla ce ta'liliya saboda ai muni'ata min as-salati alaihim limaza bi sababi kufrihim ina innahum kafaru billahi wa شيخ ناصر الدين الألباني ومن ذلك تعلم خطأ بعض المسلمين اليوم daga wannan ne zaka gane kuskuren wani sashi na musulmi a yau min tarahumi da yadda suke roƙa gafara suke neman a yarda a nema suke nema wa kafirai da alababul kufar bisa ga wadansu kafirai su rinka wa kafirai rahama su rinka nema musu a yadda da su wai Allah ya yarda da su bayan ko kafirai ne amma akwai musulmin da suke haka a yau wa yaksuru zalika hakan yakan yawaita min ba'd ashabil jara'id wal majallat ga waɗansu masu jaridu ko ga waɗansu masu majalla yana nufin nasu na sallar ba da dama za ka suna haka jaridan musulmai amma wani katin kafiri ya mutu suna cewa al-marhumu fulan to Allah ji kan wani kafiri ne kafir wala tarsamitu Sheikh Nasiruddin Albani ke ta hakika na ji ahadaru asail arab ma'arufi na bitta dayin? ɗaya daga cikin shugabannin larabawa wanda an san shi da riko da addini na ji shi da kunne na ya tarahamu ala stalin yana yin addu'a ga stalin a shiyoyi wannan dan communist din allazi huwa wa mazhabuhu wanda shi da mazhabinsa da yake kai na communistanci min ashaddi wa aladdil a'da'i ala dini sun san mazhabin kwaminisanci mafi tsananin mafi nuna adawa kenan wato ga addinin musulunci da su ku sai da Allah ma zuwa ku sai da Allah da haka wato gaba ɗaya daular kwaminisanci ta rata da ta rushe kwanan nan Allah ya kara mata da gargajewa da rushewa an kafa ta ne akan jinin yan uwan musulmi kwamunisanci da ya zo ya haɗe dauloli na musulmi masu tarin yawa wanda duk ba a rinka jinsu ba sai bayan rushewa da su cikin jamhuriyar rasha yau irin su tajikistan irin su uzbekistan irin su shishan shishe ne da yanzu mutanen rasha suke yarda su irin su azerbaijan kasashe dauloli na musulmi wanda manya-manyan malaman hadisi sun fito daga wannan bangaren irin su imamu bukari irin su muslim irin su ah, wato manya-manyan malaman hadisi shakko wa na mushakku a alhakimin ne saburi da sauransu manya-manyan malamai na addinin musulunci da suka fito daga wannan nahiya to har yau musulmai ne a wajen amma tun shekara saba'in suka wuce lokacin da kuma kwamanisanci ya zo dama kwamanisanci yana fada da addini ko musamman addinin musulunci aka rushe masallatansu aka rushe makarantansu ba su da damar za a karanta da ɗansa fatiha da zai karatu da ita sai kayan rami a ƙasa irin kurfin nan da masu saka masu ke a ƙarƙashin ƙasa sai ka rufe gida sannan ka sa ɗanka a ƙasa iya fatiha kuma ba zai fito waje karanta wani fir'aunan jima da aka rinka yake ne nahiyar da take kafare kawai sai a ɗauki musulmai kaman guda goma sai a ɗauki su idan aka samu gari guda duk musulmai ne sai a ɗauki musulmai kaman mutum hamsin mutum ɗari sai a kai su garin da yake tsakiyar garin kafare ma tsare da mutane wajen miliyan ɗaya sai a rarraba ku gidaje daban-daban inda ba za ku rinka haɗuwa da juna ba dan duk ƴaƴan da zaka tashi kai ka mutu da musulunci amma ƴaƴan da za su tashi gaba ɗaya za su tashi da ɗabi'ar wani kuma kun san kuma nisan ci dama lokacin sa ba a kama kowace tasha ta gidan rediyo ko talabijin sai ta kasar raka tana da na'urori da ke hana kowace tashar rediyo ka kama ba za ka ji wani sako ba na waje sai wanda aka sanar da kai to kullum kuma faɗa da musulunci ake sanar da kai da a kore ma babu Allah abin da yake gudanar da rayuwa shi ne tattalin arzikin kasa Allah ya tsare mu to kaga mutumin da ya mutu kan wannan mazhabi wai a samu ne daga cikin musulmai dan saboda tsabagen jahilci shugaban kasashen larabawa wai yana masa abin nan addu'a wa zalika fi kalimatin alqaha ar-ra'isul musharu ilayhi wannan nema wa Stalin gafara da yayi wannan a cikin wata wani bayani ne wanda shi wannan shugaba ya watsa wannan bayani na shi bi munasabati wafatul mazkur lokacin da shi Stalin ya mutu uzi at radio wannan roka masa gafaran ma a gidan radio ya fada ya karanta to Allah ya wa wani gafara bayan ko kafiri ne wala adaba min hadha mali yace babu mamaki ma dangane da wannan abin da wannan shugaba yayi fa kad yasfa alaihi mithla hadha al-hukm mai yawa hukuncin ya jahilta tunda dan siyasa ne kila baya da alaka da addini musamman wanda ya dauki siyasa zalla ko ya dauki boko zalla baya sarka da addini to kila babu laifi dan ya jahilci irin wannan duk da kasancewarsa musulmi kila a ba shi guzuri ko hanzari walakin al'ajaba amma inda mamaki yake min ba'd du'atul islamiyyi daga wani sashi na masu wa'azi na musulmai an ya ka'a fi misal zalika irin wannan abu ya auka ya auku daga gare shi haisu qala fi risalatin lahu yayin da shi wannan mutum da nake magana kai kaga bai faɗi sunan ba ya faɗa cikin wani dan karamin littafi da yi yace mai rahimallahu barna bi minadi eh barna barnanas wallahi sunan ma yake karantuwa ma'ana dai Allah ya wani kafiri ga sunan nan saboda bai wasu liwa to kuma a cikin littafinsa malami ne bai wa'azi yayi wannan ɗanyen aiki wa akbarani babu siqati wani sati na amintattun mutane ya bani labari an ahadil mashayikh